ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a wata tattaunawa ta musamman da muke yi da matashi Bello Ismail Garkuwa, ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na biyu a fanni na kimiyyar aje bayanai. Ya yi mana bayanai da dama da kuma jan hankalin matasa ta yadda za su ci gajiyar rayuwarsu. To ganin cewar a yanzu a wannan karatu da kake yi wanda aka ce shi ne to kimiyyar aje bayanai ya za ka kwatanta wannan karatu da kake yanzu da kuma yadda kake ganin wannan karatun zai iya zama alfanu ga ƙasa irin Najeriya mai tasowa. Waton alhamdulillah da ka wannan tambayin saboda irin wannan ilimi na kimiyya aje bayanai abu ne mai matukar amfani har dai ga irin kasashen mu na Najeriya. Wato kasashen da suka ci gaba ba wai sun ci gaba ne kawai lokaci guda ba. Sun tsaya sun yi hasashe ne bisa ga abubuwan da suke yi da kuma bisa ga abubuwan da suke tunanin zai faru a duniya. suka yi hasashe suka dinga shirya ma wannan abun shi yasa suka kawo fagen da suke a nan. To in kasashen mu na Afirka da Najeriya za su tsaya su ma su yi wannan hasashen su ga cewa wani yanayi muke cikin shi yanzu me meye muke da shi kuma ina muke so mu je shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara goma nan gaba. To nan ne irin wannan ilimin zai musu amfani saboda za ka yi amfani da bayanan duk abubuwan da kake yi abin da ke shigo ka da abin da kake kashewa da yawan mutanen da kake da shi da fannonin da za ka ga kake ba muhimmanci a rayuwa. to in suka ɗauko suka yi wannan hasashen bisa ga wannan bayanan da suke da shi zai nuna musu cewa to ga abin da ya kamata mu yi a cikin shekara ɗaya so da nan da shekara goma za mu kai wannan fage ko kuma a nan da shekara biyu ga abin da ya kamata mun tara na kuɗaɗe ko kuma ga abin da ya kamata mun kashe ko kuma ga inda ya kamata mun zuba kuɗaɗenmu so da nan da shekara goma ga inda ya kamata mu kai su wannan ilimi gaskiya gaskiya na da alfanu sosai in kasashen mu za su yi amfani da shi yadda ya kamata to za mu samu mu ma mu daga halin da muke ciki zuwa halin da muke so a mu cimma insha Allah. To da dama za a ga cewar matasa musamman a gida Najeriya ba su damu da su ainihin zurfafa karatu ba. Kana ganin menene ya kawo wannan musamman ga zukatan matasa? Waton na ɗaya gaskiya zan ce akwai rashin aikin yi da kuma rashin su kansu matasan su tashi su nemi kansu nasu na kansu. waton zuwa na nan na fahimci abubuwa daban-daban na cewa can zaka ga Najeriya shi matashi in ya tashi in yi digiri na farko abin da yake so to ina ne zai je ya nemi aikin gwamnati ina ne zai je ya samu kamfani ya yi aiki in ba wayannan ayyukan suka shigo ba za ka ga shi matashi babu ruwan shi da ya ce ya koma makaranta ya yi karatu ko ya ce ya je ya samu aikin da zai dan samu ya dan samu abin da zai ci da kanshi ya ci da iyalin shi ya kula da rayuwar shi su kuma nan ba haka suke ba in mutum ya yi karatun nan na farko farko ko na biyu to ba dole gwamnati ne zai ma aiki ba nan ma ina ma haga gwamnatin za ta yi ma aiki za ka ga za su yi kokari ne su ga to ya za a yi su samu su yi amfani da wannan abun da suka karanta a digirin su farko so da su samu su ga sun ciyar da rayuwarsu gaba za a ga mutum yana iya zuwa ya ji yana da digirin nan amma zai ji yana dan aiki dan nan da ba a rasa ba wanda zai samu da gudanar da rayuwar shi sannan su kuma gwamnatin sunan suna kokari su ja matasan su ƙara tura su makaranta suna ba su scholarship suna taimaka musu da ya rage musu haraji da suke biya na matsayin su na ɗalibai da komai da komai to wannan yana sa a ƙara jan hankalin matasa su koma makaranta so su matasan mu na Najeriya in za su tashi su gane cewa shi karatun nan in an yi na farko ba shi kenan ba in an yi na biyu ba shi kenan ba shi zai ƙara sa su gano cewa shi karatun nan yana da amfani sannan kuma shi zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa na komawa makaranta sannan kuma su san cewa gwamnati ba ita kaɗai take ɗaukan mutane aiki ba in za ka yi aiki ko na kwadago ne in dai zai kula da rayuwanka to wannan ya ishe ka sannan kai kuma kanka ba dole dole sai ka zauna an ciyar da kai ba ko an maka lalurorin ka ba ka kokarta abin da kai amfani da shi abin da kake da shi na ilimin ka kai kokari ka samu ma kanka hanya ta mafita bisa ga wannan karatun da kai